tun bayan tashin bama cikin jirgin ƙasa wanda idan ba ku manta ba shine labarin da ya fi yawo a social media bam ɗin da ya tashi a jirgin ƙasa a kan hanyar daga kaduna zuwa abuja wanda ya ɗauko fasinja 'yan bindiga suka farmaki jirgin wanda bayan sun tada bam ɗin suka kuma buɗe ma wasu wuta sannan kuma suka kwashi wasu suka yi daji da su tun bayan faruwar wannan abu babu abin da ke yawo da ce-ce ku ce, sama da wannan zance wanda hakan ya sa wasu daga cikin mazauna yankuna a cikin kaduna musamman waɗanda suke gefen gari da kuma waɗanda suka cika ƙurace ma bakin titi tun daga wannan lokacin wasu suka ƙara shiga ɗarɗar duba da irin yadda ana ta tunanin lamari ya fara sauƙi fuji ana sai aka ji faruwar wannan abu amma kuma wani abin farin ciki yanzu yanzu nan labari ke fitowa jami'an tsaro na sojojin sama sun kai wani babban farmaki inda sun kashe 'yan bindiga kimanin kwaya talatin wanda yanzu wannan labarin ke fitowa Allah ya kyauta sannan kuma wannan lamari na 'yan bindiga ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin a halin da ake ciki yanzu wane mataki aka ɗauka kuma wane kala ake shirin ɗauka domin al'umma su zauna lafiya tun daga lokacin da wannan tashin bam ya faru wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu da kuma jikkatar wasu tun daga wannan lokacin gwamnatin jihar kaduna da kuma gwamnatin ƙasa baki ɗaya ta yi da allah wadai da faruwar wannan abu wanda abin bai daɗe da faruwa ba gwamnan jihar dangwarungum ya je har asibiti domin duba waɗanda harin ya ritsa da su haka zalika da jajanta musu manya-manyan mutane da dama kuma sun ziyarci asibitin haka zalika sun yi allah wadai da wannan hari da aka kai bayan faruwa haka ne ake ta tunanin yanzu ta wace hanya za a bi domin ya kasance a rika kulawa da rayukan al'umma wannan dalilin ne yasa bisa rahoto wanda muka ga ya fito yanzu yanzu nan a duk lokacin da aka ɗauko fasinja daga jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna zai kasance akwai jirgin yaƙi na sojoji a sama wanda zai rika su sakamakon koda wata matsala ta faru gasu sunan tare da sojoji waɗanda za su farmaki 'yan bindigar lamarin tsaro lamari ne wanda yana da matuƙar wahala haka zalika lamari ne mai girman gaske wanda idan ba ku manta ba ko wannan tashar da sauran manya-manyan mutane suna ƙara faɗin wasu abubuwa dangane da lamarin tsaro lamarin tsaro lamari ne wanda ya kamata kowa ya sa ƙasa sa ido a inda yake a duk lokacin da kuka ga wasu waɗanda ba ku gane musu ba ko ba ku yarda da su ba sai ku gaggawa sanan majami'an tsaro a halin da ake ciki yanzu akwai maharan da za su iya zuwa garin ku su daɗe ma a cikin garin kuna ganin su kuna mu'amala da su wanda za ku ga wasu ba sa iya faɗi ma jami'an tsaro wanda duk irin haka kuma sai daga baya su zo su aikata mummunan abu akwai kuma wanda za a gani zargin sa ake ko kuma ma ana da tabbacin ga abin da yake aikatawa ta nan ma ba a sanan majami'an tsaro su kuma jami'an tsaro kamar yadda suka ce insha Allahu za su ƙara mai da hankali haka zalika za su ƙara dagewa domin ganin al'umma sun zauna lafiya babban tashin hankalin da ke faruwa sakamakon wannan matsalar tsaron akwai talakawa sosai waɗanda halin da ake ciki yanzu sun rasa mata ya za a yi su rayu sakamakon an raba su da gidajensu an raba su da kaddararsu an raba su da sana'arsa ga kuma iyali haka zalika ga matsatsalu da dama na rayuwa mutum ya rasa ina zai je duk inda mutum ya je zai ga kusan wata matsalar daban kuma akwai abin da ke faruwa a wajen wannan dalili ne sa talakawa suke ta ƙara roƙon gwamnati musamman a social media akan a taimaka a ɗau duk wani kalan mataki ko salo da za a bi domin kauce ma wannan matsalar tsaro in ba ku manta ba a can baya a lokacin da abin ya ci tura sakamakon irin a ɗiba can a ɗiba can an sa dokoki da takunkumi masu tarin yawa wanda a ciki har da irin su ɗauke network takaita sai da mai a ko ina da kuma rufe wasu daga cikin wasu kasuwannin domin 'yan bindigar da ke zaune a daji dole su masu ci abinci ma'ana kulla waɗannan ƙananan kasuwanni kasuwannin ƙauye suke bi su siyo abinci to shine aka kulle saboda su rika fitowa daga dajin ana samu ana kama su ta ɓangare kuma na kai har su mafi yawanci suna kaiwa akan babura ne sai aka takaita sai da mai saboda su rika fitowa da niyyar za su sha mai nan ma a kama su haka zalika akwai takunkumi kala-kala da aka sa musu domin ganin an kawo ƙarshen su lamarin ya yi aiki kaɗan sannan kuma daga baya aka cire dokokin akwai babban matsalar da ake fuskanta wasu daga cikin mutanenmu waɗanda sun kasance gurgurbi a cikin talakawar da suke rayuwa a cikinmu akwai waɗanda gurgurbi ne waɗanda duk abin da zai faru suke sanar da 'yan bindiga ɗan bindiga bai san gaiba ba yana daji zaune a cikin mu nan cikin al'ummar da gwamnati ke kulawa da su to a nan ne ake samun wasu waɗanda suke gaya ma waɗancan halin da ake ciki za a yi kaza an aikata kaza ku shigo kaza duk irin waɗannan abubuwan ta inda kau muka san haka da kuma ta inda al'umma suka san haka duba da irin yadda jami'an tsaro suke tsintsinto su tsinta tsinta abin takaici za ga har da mata ake kamowa za ga mace fuma wadda ko kwanaki mun kawo muku wani bidiyon wasu mata da aka kama wanda su kuma mai ma suke daurawa na fetur suna shiga suna kai masa adajin ma'ana kai wannan man shine kada fa a daina yakin su ci gaba da zama mashinan suna shigowa suna kashe mutane suna ɗiba na ɗiba suna zuwa akan yan ribar talatin ko arba'in ko hamsin ko ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar da za su ci muddan da irin waɗannan babu ta yadda za a yi wannan matsalar tsaro ta ƙare matsalar tsaro matsala ce wadda kowa ya kamata ya mai da hankali a kai haka zalika gwamnatin ta ƙara mai da hankali a kanta kamar yadda manya-manyan masana ke faɗa a halin da ake ciki dai duk waɗanda wannan har ya ritsa da su na jirgin ƙasa na kaduna al'umma da sauran mutane da dama sun jajanta haka zalika an yi addu'a allah ya ji kan waɗanda suka rasu waɗanda suke raye kuma allah ya ba su lafiya haka zalika waɗanda aka kwashe su kuma allah ya ba da ikon dawo da su wanda an kwashe mutane da yawa waɗanda za ku ga hotuna da sauran abubuwan suna ta yawo allah ya kyauta a nan za mu dakata da wannan shiri a wannan lokaci amma kafin nan mutane mu ma faɗin ya kamata mu ƙara sauya halayenmu munanan halayenmu da irin abubuwan da muke aikatawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa muka ƙara afkawa cikin wannan mummunan yanayi mun zo wani zamani wanda kowa yake ganin kusan za a ce al'umma ba a yin kuɗin goro ga baki ɗaya wasu daga cikin muka karkata akan saɓon Allah shine wayewa duk wani abu wanda aka ce kan mi to muna ƙoƙari mu ga mun aikata wannan abun to muddin hanci ka kai abu an san bai kamata kai ba to mu kuma irin waɗannan abubuwan su ne aka ɗauka wayewa saɓon Allah dai ya zama wayewa duk wani laifi da ake aikatawa a can baya akan shi a hukunta alƙairu a hukunta al'ummomi a jirkice wasu a kashe wasu duka domin a halin yanzu gaba ɗaya collaboration aka yi aka haɗe duk wani laifi ana aikatawa to ta ya muke tunanin ba za mu ta faɗawa talauci ba da yunwa da masifu kala-kala da ciwuka waɗanda ba a san irin yadda ma za a yi da su ba ga sanan kala-kala ana fama da su mu canza halayenmu sannan mai addu'a Allah ya kare mu Allah shi ke da ikon kare kowa idan ya kare ka idan duniya kaf mutanen da ke duniya in za a tada har waɗanda suka mutu su kewaye ka da nihin su cutar da kai babu wanda ya isa ya koda taɓa jikinka in Allah ya tsare ka wannan dalilin ne yasa ake so kowa nemi kariya a wajen Allah ta bangare kuma na mahukunta shugabanni a ci gaba da masa addu'a akan Allah ya ƙara sa imani da tausayi a cikin zuciyarsa su taimaki mutane su rika ɗaukar mataki akan waɗannan abubuwa da ke faruwa ta bangare na al'umma kuma mu sauya halayen mu kamar yadda muka gaya muku a nan za mu dakata da wannan shiri a wannan lokaci idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku danna mana alamar subscribe haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna alamar like a kansa mun gode